28 ga watan januwari kanun na 2021 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun nahu cikin littafin sharhu ibn ba mu gushe ba na cikin babin mubtada da khabar babin al-mubtada wal khabar mun gama baiti na 221 da sharhinsa inda mai littafi yake cewa walmufradul jami'u farihun wa in yustaqa fahwa zo damirin mustaqim mun yi wannan baiti da ke gama da cewa walmufradul jami'u خبر wanda yake mufradi kuma jami'in daskararri ba wanda ake aka ɗauko shi daga wani wuri ba hmm? walmufradul jami'in farihun idan ya zamanto mufradi jami'in zai zamanta farihun ne babu kome a cikinsa da zai ɗauka na bamirin muftada wato idan kabar mafradi ya zamanto jamidi ne to zai zamanto farigun cikin cikinsa babu komai kansa ba zai iya ɗaukan wani bamiri da zai dawo kan muftada ba amma wa in ishtaqa idan an ɗauko shi ne daga wani wuri an ɗauko shi daga wata kalma kamar ƙa'im an ɗauko shi ne daga ƙiyam ko daga ƙama to shi zai zamanto zu bamirin mustakin yana da wani ɓoyayyen bamiri ko ƙunsashin bamiri cikin cikinsa bamirin mubtada kace zaidun ƙa'imun زيد مبتدا قائم خبر shi wannan khabar din mufradi ne sannan kuma mustaq ne domin qa'imun an dauko shi daga qama sai zaka ce qama ya shi wannan zai kunshi bamiri boyayye shine mustaqim wato bamirin mubtada kana lokacin da ce zai qa'imun kamar kana cewa zaidun qa'imun huwa wanda huwa nan zai koma zuwa ga zaidu wanda shine mubtada an fahimta ta amma ka ce zaidun waladun wannan ba zai ɗauki wani bamiri ba an fahimta in ka ce abin nan ga sunan dai wanda ba ɗauko su daga ishtikaki ba wali to yau karatunmu zai fara daga baiti na 222 122 eh, ko baiti na 120 da biyu إنما الكافي يجي سوى وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا من يفرق كلا تموه أو وأبرزنه مطلقا وأبرزنه كبين بشيء mutlaƙan saki ba wai ko sake haitu tana a duk lokacin da ya bi ma laisa hulahu lahu muhassala wannan baiti baiti ne da ke cike da kongaba baya masu balaga ba sa son irin wannan domin yana da bamirai da yawa wanda wani daga cikin sai koma kan mubtada wani daga cikin sai koma kan kabar, domin maɗin nan yana komawa ne kan mubtada ma'ana hu hu din nan yana komawa kan kabar lahu yana komawa hu din yana komawa kan mubtada wa abrizanhu ka bayanar da shi shi bamirin mutlaƙan ko ma ya zai zamanto ana tsoron lafti ko ba a tsoron lafsi haisu tala matuƙar a lokacin da zai bi ma wato muktada inda laisa ma'ana hu. wato ba ma'anar shi kabar ba ne mutu da inda ba ma'anar kabar ba ne haisu talama laisa ma'anahu lahu muhassala wato ba ma'anar mubtadan ba ne shi kabar din ya samar idan watakila muka shigo abin nan eh, sharhin abin zai kara fita sosai mai sharha yana cewa izajarar khabarul mustaqqu idan khabar ya gudana alaman huwa lahu akan abin da yake shine ne wato kamar shine ma'anar mubtada wannan wani mun karanta shi aiko a baya za ku iya ganewa da ya zamanto kabar ɗin? yana ya zamantowa ma'ana ne na mubtada idan kun duba babi na 120 wa in takun iyahu ma'anan iktafa biha kanut illahu hasbi allahu hasbi wa kafa allahu hasbi wannan kaga shi khabar din yana ma'anar ne yana ma'anar mubtada yawwa إذا جرى الخبر المشتق على من هو له إذن خبر يقدانا خبر مشتق على من هو له akan wanda yake shine a ma'ana shine mubtada a ma'ana istatawa bamiru fihi bamiri zai boyo a cikinsa nahu zaidun qa'imun أي هو فلما تتبادل المشتق بهو وناوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو da za ka zo da wato bayan mustaƙin bayan ɗaifin nan ka zo da huwa ko wani abu da ɗauki manar huwa wa abrastahu ka bayyana shi faƙulta sai ka ce zaidun ƙa'imun huwa idan ka lokacin da kake zaidun qa'imun huwa faqad jawaza sibawayhi fihi wajhayn sibawayhi ya halatta da fikoti biyu awrin li iradi adu ma na farkon su an yakuna huwa takilan damir al mustatir huwa innan da ka faɗa wato yana karfafa ma'anar da shi qa'im da yake kunshi da shi dama yana kunshi da ma'anar huwa wanda ba bayyana shi ba yanzu kuma da kace huwa ko dai ka ɗauke shi huwan a matsayin yana ƙarfafa koyayyar ma'anar wanda akwai wani huwa koyayye wasani an kuna fa'ilan bi ko kuma ka ɗauke shi a matsayin fa'ili matsayin fa'ili yake ga ƙa'il domin huwa ɗin nan shine dama ya tsayuwar saboda ka ce aikata tsayuwa haza iza jara ala man huwa lahu fa in jara على غير من هو له وانا شيء شين يدرى ثم نيو إذن كما يقدانا على غير من هو له أبسا ون وليك مع نرفا وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير أولا لو كتشي دولني أبين الضمير سواء ومن اللبس ba wani bambanci an aminta da cewa ba za a shiga rikici ba wato mai sauraro ba zai ba za a shiga rikici ba awalam yu'man koko ba aminta cewa za a cire mai sauraro daga fadawa cikin rikici na fahimtar magana mai magana ba fa misalu ma umina fihi lafsu misalin abinda aka aminta na fadawa rikici ga mai sauraro kace zaidun hindun baribuha huwa zaidun ana mubtada na farko hindun mubtada na biyu ba ha huwa domin nan wato ko da baka kawo huwa in ba za a san cewa wane ne ya wannan bugun shine zaidu wadi yawa amma kace huwa babu wani laifi amma kuna baka tahuwa ba za a san cewa wane ne mai bugun nan shine wa shine wannan almubtada na farko zaidun to shine yace fa in jara ala ghairi man huwa lahu wa huwa almurad bi hadha albayt wajaba ibraz ad-damir wajibi ne a bayyana da damiri mutlaqan ma'anan mutlaqan saki ba wai. an ji tsoron mai sauraro ba zai fahimta ba Eh, abin nan an amince cewa mai sauraro ba zai samu mushkilar fahimta ba ko ko ba amince mai sauraro cewa zai samu mushkilar fahimta ba wa misalu malam yi umar fihi al misalin kuma abinda ba a aminta ba cewa mai sauraro ba zai iya shiga rikici cikin saborin fahimtar magana mai magana daular bamirin ba don bamirin ba wanda shi ma dai aka ce a nan dole ne shi ma a kawo bamirin tun da wancan ma da ake ganin koda ba a kawo bamirin ba mai sauraro zai fahimci abinda mai magana yake nufi an ce a kawo bamirin min bi aula inda ake ganin mai sauraro yana iya shiga rikici matuƙar ba a kawo bamirin ba ga misalinsa zaidun amrun baribuhu huwa domin hudin nan yana iya inganta ga zai yana inganta ga amur duk maza ne an fahimta sabanin baribuha baribuha don hindu hindu mace ce kaga wannan akwai amnul lafi amma nan idan aka kawo huwa yanzu an san cewa zai shi ne fa'ili wadi wani domin baribuhu abdamiru yudi ila akrabil mazkur hudin nan zai koma ne zuwa ga Amur. to ana bayyana mana wanda duka faɗa kansa din nan Amur ne wanda ya dukan kuma ne wa zai zaidu sai yasa muka ce huwa anan amma muka shiru muka ce zaidun amrun baribuhu ko da akwai ƙa'idar. الضمير عائد إلى أدرى مذكور فأما دي وأنم بعد إطلاقه با da muka ce a zahirin sahu inna yana iya cancanta ya koma ga zaidu ko ya koma ga amru wajib فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين أول معلومة بصرة واجبين أبين الدى wato bamiri wajen waɗannan bangarori guda biyu zaidun hindun baribu ha huwa duk da mai fahimta ko da ba ka huwa ba zai fahimci mai aikin duka din nan shine zaidu amma dole ne a bayyanar da bamiri haka zaidun amrun baribuhu huwa dole ne a bayyanar da bamirin musamman ma idan ba a bayyanar da bamirin ba mai sauraro ba zai fahimtar tsakanin zaidu da amurwa ne ne mai yin mai aikin duka daga cikinsu wa hada ma'ana qawli wa mutlaqan wannan shine ma'anar maganar sa a cikin baiti da yace wa abrizanhu mutlaqan ai ka bayyana da damirin da ke cikin khabar din hmm? mutlaqan ma'ana mutlaqan saki ba wai sawa'un kamar da muka ce mai sauraro zai samu confusion ko ba zai samu ba duk dai ka bayyana da shi ai sawa'un umina lattu aw lam yu'man wa amma al-kufiyun amma maluman kufa su sun ce in umina lattu jaza al-amrani idan aka aminta ba za a samu rikici ba ga mai sauraro to ya halatta al'amura biyun biyu ya halatta bayyanar da bamiri ko rashin bayyanar da bamiri shine mana jazal amran kalmisal kalmisal al-awwal kamar misalin farko misalin farko kaga umin al-labsu ai zaidun hindun baribuha huwa wa huwa zaidun hindun baribuha huwa fa in shi ta ateta bima bi huwa in kaga dama ka zo da huwa wa shi ta lamta a tabi in ga dama ka ce zaidun hindun Bari, buha ka yi shiru kawai duk yayi wannan wurin waɗanne ne mutanen kofa amma mutanen basara sun ce dole ne ka kawo huwan ko da a zaidun abin nan zaidun hindun Bari, buha huwa dole ka kawo huwa wa in khifal lafsu in kuma an ji tsoron mai sauraro kar ya fada cikin rikici ya kasa fahimtar maganar mai magana wajabal ibrazu a wannan lokaci wajibi ne a bayyanar da wannan bamiri wanda ke cikin eh, abin nan shi khabar kal misali tsani kamar misali na biyu zaidun amrun baribu huwa fa innaka law law ta ta'ti bi domin kai idan har baka zo da bamiri ba faƙulta ka ce zaidun amrun baribuhu kawai kai shiru baka ce huwa ba la tamala an yakuna fa'ilul barbi zaidan wa an yakuna amran ta yi wanda aka ta wannan aiki na duka ya zama zaidu ko ya zama amru falamma atata damir amma lokacin da ka kawo bamiri ka zo da bamiri faƙulta ka ce zaidun amrun baribuhu huwa a wannan lokaci ta ayyana an yakuna zaidun huwa al ya zama wajibi kenan ya zamanto zaidun shi aikata dukan wato akan akan amur ah, to ina ga bai kamata mu wuce nan ba ko abinda dai ake cewa shine ah, wa abrizan mutlaqan وأبرز عنه مطلقا كبين الدشي والنم ضميري لكي تكين خبر سكباوي حيث تلا ألوك تند شي يبي يبي ما أي يبي حيث تلا المبتدأ ألوك تند شي خبر إيه يبي مبتدأ aka ambaci mubtada shi kuma ya bi mubtada haifu tarar mubtada a lokacin da ya bi mubtada mai bi mubtadan ma laisa ma'anahu abinda ba shine ma'anar mubtada din ba ma laisa ma'anahu abinda yake ba shine ma'anar shi khabar din ba domin kamar da muka ce ma din nan yana nufin mubtada ma'ana hu ɗin nan kuma yana nufin kabar sannan lahu yana nufin mubtada har yanzu yanzu kamar nan kaga da aka ce zaidun hindun baribu بمن زيد مبتداني هند مبتداني هل ينظر انا اجينا في المبتدى الاول ده المبتدى الثاني ينظر ضارب شين ايه شين خبر تا ينظر خبر ان ماني ونين يديه shi kamar ya zama mubtada ne ai yawwa shi kabar a nan mubtada ya bi wannan mubtada na sani kenan to da muka ce ma shi shine mubtada haisu kala ma laysa ma'anahu wato ma laysa ma'anahu abin da yake ba ma'anan khabar ba ya bi shi abin da yake mubtada din ya bi abin da ke mubtada mubtada kuma wanda yake ba a hassala shi domin ya zamanto wato bai kunshi ma'anar khabar a cikinsa ba kamar yadda muka ce a nan Allahu hasbi kaga hasbi yana ɗauke da ma'anar yana dauke da ma'anar mubtada amma kuma a nan shi muktada ba ya ɗauki da menene ba ya ɗauki da ma'anan ba ya ɗauki da ma'anan kaba idan kuka fahimci ma yana nufin muktada sannan ma'anahu hudin yana nufin khabar sannan lahu hudin nan na lahu shi kuma yana nufin muktada kun ga mun samu bamirai nawa bamirai biyu da kuma allazi wanda shi ma ɗauke da bamiri ko ba haka ba wanda shi ne muktada ɗin to yanzu ya zamanto ma'anar khabar ɗin hmm, ya bi muktada amma kuma baya ɗauke da ma'anar muktadan kamar yadda yake allahu hasbi hasbi ɗin yake ɗauke da da ma'anar muktada domin Allahu hasbi hasbi Allahu ko ba haka ba amma wannan shi mubtada din baya dauke da ma'anan wato mubtada da kiyar shi wannan khabar din bamirin da ke cikin sa baya dauke da ma'anar mubtada to a irin wannan lokaci dole ne a bayyanar da shi wannan bamiri a fili wannan baris din nan dole ne a bamirinsa shine huwa dole a bayyanar da wannan bamiri wannan baiti yana tafiya ne kan mazhabar basra domin mutanen basra su ba su bambanta ba za a samu lafti ga mai sauraro ko ba a samu lafti ga mai sauraro ba dole ne a bayyanar da shi wannan bamiri matuƙar dai cika wa'innan ƙa'idoji bamirin ya zamanto yana bin mubtada sannan kuma shi wannan abin nan kabar din wanda dama shi ne eh, yake cikin kabar shi bamiri shi kabar din ba ya ɗauke da ma'anar mubtada kamar yadda irin yadda irin su Allahu hasbi yake fa in jara mu dawo kan shara fa jara idan ya gudana ala ghairi man huwa lahu hmm? a bisa wani wanda ke ɗauki da ma'anarsa shine ala ghairi man huwa lahu wal muradu bi hadha wa wanda wannan shine abin nufi da wannan baiti wajaba ibrazu damir dole ne a bayyana da damiri sawa'un umina al lafsu ba wani bambanci an aminta da rashin fadawar rikici ga mai sauraro aw lam yu'man koko ba aminta da fadawar rikici ga mai sauraro ba duk dole a bayyanar da shi a faɗe shi a fili fa misalu ma umina fihi lafsu misalin da aka aminta cewa lafsi ba zai samu mai sauraro ba shine ka ce zaidun hindun daribuha huwa domin daribu kamar da muka ce ba a ɗauke da ma'anar hindu ballantana kuma ma'anar zaidu sabanin Allahu hasbi wanda shi hasbi wannan kabar ina ɗauki ne ma'anar yana ɗauki da ma'anar Allahu in yawwa to to saboda haka gashi kuma shi ma'anan tala mubtada ma'anan ya bi shi kabar ɗin kenan ma'anan da ke cikin kabar ɗin ya bi mubtada to saboda haka dole ne a bayanar da shi wannan bamiri wa misali malami umar fihi lafsu misalin kuma wanda ba aminta da cewa zai iya sa mai sauraro shiga rikici ba ba don wannan bamirin ba shine zaidun amrun baribuhu huwa kamar da muka ce kudin na yana iya inganta ya koma kan amru yana iya kuma inganta ya koma kan zaidu saboda haka lokacin da aka ce ruwa to wannan zai nuna mana kenan shi amur din nan shi ne ya bugi zai din nan shi ya bugi amur ba wai amur ne ya bugi zaidu ba saboda haka fa yajibu fa yajibu ibrazu bamiru fil mawdi'ain inda al basriyyi wa hadha ma'na qawlihi wannan shine ma'anar fadan sa wa abri zannu mutlaqan ay sawa'un umina al-laftu aw lam yu'man ina jin makaratun mu ya dawo nan kawai haka mu tsaya nan saboda ka mun karanta wani bangare na baiti sannan kuma da mashabar mutanen basara sai mu tsaya nan ko yawwa a bayyanar da bamirin da ke cikin khabar ko ta wani irin hali matuƙar dai wato abin da yake na ma'anar kabar ɗin abin da yake ma'anar kabar ɗin ya yadun da ya bi mubtadan ba ɗauke da ma'anar da muktada take ɗauke da shi yawwa ina jin haka shi wannan kabar bamirin da ke cikin kabar ɗin da ya bi muktada da ya bi ba baya ɗauke da ita kanta ma'anar muftadan kamar yadda yake Allahu hasbi kabar ɗinsa ke ɗauke da ma'anar mubtada to a irin wannan lokaci dole ne a bayyanar da wannan bamiri an ji tsoron mai sauraro zai faɗa rikici ko ba a ji tsoron mai sauraro zai faɗa rikici ba wannan ita ce mashabar mutanen basra sannan kuma yana da ku riƙe cewa Ma'adin nan yana nufin muktada, yana komawa ne kan muktada, da aka ce ma'ana hu hudin yana komawa kan kabar da aka ce lahu da hudin yana komawa kan muktada. wanda wannan baitin muka ce baiti ne da yake da ta'aƙidi ya saba wa ka'idojin balaga domin zai rikitar da mai karanta shi ko mai sauraronsa ya fahimci ya rasa fahimtar ina ne ya fuskanta wanda wannan ko ba shi ne ma'anar abinda balaga take bukata ba balaga tana bukata duk mai magana ya yi magana wato mai sauraro ya fahimce shi cikin sauki a lokacin da mai magana ya magana mai sauraro ya zama ba zai fahimce shi ba sai da wahalan gaske to an karya ka'idar menene an karya ka'idar balaga domin malam balaga isarwa ma'anar balaga fasaha wato bayani komi ta yadda zai bayyana fili ga wanda ke sauraro to za mu tashi wa amma al-kufiyuna ku هذا لا متشاء شافي نشاء ترى العيفة أكم وني بيتي لا متشاء نعم تو طيب، بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نظام جديد صاغه نخب قلنا نظام ذئاب الغاب والنمر mun آه، بيان bayanin yadda بيان suke Eh, suke cewa abin nan newall menene oda ko sun yi ta yin wannan yayi eh, sabon tsari na duniya tafiyar da duniya kuma sun saba faɗan wannan ƙarshen yaƙi na duniya yaƙin duniya na farko da yaƙin duniya na biyu da sun yi wannan magana a 1991 lokacin da eh, soviet union ta faɗi nan ma an yi ta yaya ta irin wannan cewa yanzu kusan amerika ita kaɗai take za ta gudanar da duniya to sun ce ne zamun jadidun sabon tsari sagahu nukabun da zababbun mutane suka tsara kunna mu zi'abil ghabi wa numuri muka ce a tsarin eh, kirkeci ne na kirkecin dawa da kuma eh, menene annumur eh, da misun dawa abinda suka tsara da yake don wannan tsarin babu abin da ke cikin ce kashin dankali Eh, kullum na sama yana kan na ƙasa eh, zaluncin na sama adalci eh, sannan kuma adalcin na ƙasa bai dace da abinda na sama yake so ba sunansa zalunci هذا الكليب يبث الشر منذ أتى بيت السواد وبيت الكفر والضلل wannan dan dan karamin kare cikin koyewa ne ake cewa ya bustu sharra yana yaɗa sharri mundu ata tun lokacin da ya zo baitar sawadi bakin gida wa baitar kufri da kuma gidan kafurci wa daraja da cutarwa wa yake mulki a wannan lokaci a amerika <laughs> lokacin da aka wannan rubutu 1995 <laughs> ah bill clinton bill clinton shi ya za ka ɗauki wannan clinton a kamar da shi kulai an fahimta mai sunan fadin amerika white house wa'an da larabci zai gace albaitul abyad to ya kuma baitul sawadi ta ka san saboda irin yadda suke abubuwa da suke yi na gasarsa da ji da kai babu shakka ɗaliban jami'a ba za su iya jure wannan ba dole kuma da martini mai ƙarfi yawo Uh... Ah, man za yi wa'adi lazi kanat matsalibuhu wane ne wannan da zai yi gaba da wato wane ne zai gaba da mutumin da abubuwan da yake bukata duka na shirar adala a yada adalci tsakanin jama'a wal insaf da insafi adalci har yanzu filbashar cikin mutane wane ne ya kamata ya gaba da wannan ya ɗauke shi mutumin banza ya dauke shi wanda zai yaƙa hmm? in banda zalimin mutum ba wanda zai yi wannan saboda ta kasashe yan ƙanana masu rauni da ake ƙoƙarin a tattaka su ai babba abin da suke bukata shine a musu adalci su ma mutane ne suna jin daɗi idan daɗi ya zo suna jin zafi idan zafi ya zo saboda ta suna bukatar adalci don me za a zo a yi ta farabta musu dokoki ana kuntata musu dole a ce sai sun yi abin da na sama suke so kuma abin da na sama suke so ba shi ne adalci ba maslahar kansu kawai suke ba. saboda haka la ahada yudi alladhi kana maqalatuhu kunu ala alhaqqi illa mubtaghi kadari babu ɗaya wanda zai rika cutar da mutumin da maganar ta har kullum ita ce kunu ala alhaqqi ku mutane ku zamanto a bisa gaskiya babu mai cutar da wannan illa mubtazi alkadar sai masu neman tashin hankali ina za su cutar da shi mu ƙara to amma masu cutar da masu rauni don su suna da ƙarfi yana da kyau su yi wa kansu ƙiyamun laili su zubi tarihi yanzu muna 1995 a 1991 soviet union ta rushe kafin ta rushe tana cikin abin da ake kira fafawa biyu a duniya united states of america da kuma soviet union wannan sun fi kowa karfin soja soviet union ma ita ta fara kaiwa duniyar wata ta hamba kumbo ko kumbo yuri gagari idan ana tunawa ko yuri gagari ba wata da ba yuri gagari na soviet ba su soviet sun suka fara tura abin nan mutane sararin samaniya can wata yuri gagari shi ya fara tafiya alhamdulillah suna suke da technology su da Amerika su ake kira eh, manyan duniya ko 'yan sandan duniya da sauransu to amma ita soviet shekaru da suka wuce ta rushe mai zai hana kuma ita kuma yanzu da take cewa ita ce tsarin sabuwar duniya ita ma ba za ta rushe ba shi na aka ce ainihin lati sun mayar bil amsa soviet ina wannan da ji ake kiranta soviet wal yau mawallat falam tusma walam tuzari a yau babu ita ta ba da baya ba a jinta ba a kuma barta a fili ba dukka abin nan jamhuriyoyi da suke cikinta sun zama kasashe masu zaman kansu أخذ الأزيز لمن تخذ الإناد له دينا ولم ينتفي بالأسم بالسمع والبصر باولي أبن يكاو هكا فاتشي سيركم ألا مبواين من قدوني وانديري ريكون كيشي هذا ألا شيني الدين walam yantafi bai amfanu da jin da Allah ya bashi ba wal basar da kuma gani da Allah ya bashi ba to haka Allah ya ga dama yake rike shi lokaci guda fir'auna ya shekaru da yawa shi yake juya mutanen misra da yake so ya bautar da isra'ilawa mai da su bayi amma lokaci daya Allah ya tafiyar da mulkin gaba daya ya taso da shi da jama'arsa gaba daya suka shiga cikin kogin abin nan maliya Allah ya tsada su zama babu su lokaci guda kuma Allah ya yi haka sunan Allah take cikin cikin bayinsa komin bunƙasan ka za a samu wata rana da za ka zamanto ba kai ba kana baya kamar yanzu yadda soviet ta zamanto babu ita kafin na yi dauloli da yawa da suka yi ƙasa an samu lokaci da daular birtaniya ta fi kowace daula haɓaka da bunƙasa da mamaye ƙasashen duniya har ita kanta amerikan ta zama ƙarƙashin birtaniya na shekaru da yawa kafin ta ƙwato 'yancinta daga birtaniya ana na ana nan birtaniya ta dawo yar madaidaiciyar ƙasa ba ta cikin manyan manyan ƙasashe yanzu ana maganin america ne da kuma soviet kafin birtaniya ta tashi an samu daloli da yawa daular italiya duwai nan da karkashinta suke rum ta ta abin nan ta yamma da kuma rum ta gabas daular greek su ma sun gama yayin su bizantawa sun gama yayinsu to haka dai sunar allah take saboda haka ya kamata a ɗauki izina daga al'amura na tarihi na ga sai mu tsaya nan ko hazal kulaibu wannan ɗan kare hmm? ya mutu sharra mun ata yana ta yada sharri tun lokacin da ya zo tun daga lokacin da ya zo baitar sawadi a bakin daki ko a bakin gida a baitar kufri da kuma bakin gidan kafurci wa da gidan cutarwa yana ta yada sharri من ذا يعادي الذي كانت مطالبه نشر العدالة والإنفاذ والبشر في البشر وانين زي قابادة متمن دا بكاتون سبا وسو أو بني فاتشي يا عادل شي أبتان المتاني ba mai gaba da shi sai mutumin banza la ahada yuzi alladhi kana maqalatuhu babu mutum daya da zai cutar da mutumin da zancensa shine Kuno alal haƙi ku zaman a bisa gaskiya ba mai cutar da wannan illa mubtajil kadari sai masu son wato dagula ruwa ko dagulallen ruwa alkadar masu neman dagula lamura ko zamantakewar al'ummar duniya ba mukun aiwa kowa adalci domin duniya ta zuna lafiya a'a wasu su dage cewa sai duniya sun zamanto bayansu ko bayansu iri da muzu ko bayansu a bisa ma'ana aina lati miyar bil amsi soviyetat ina wacce aka kirata jiya jiya din nan soviet wal yau mawallat falam tusma walam tuzari a yau babu ita ta ba da baya ba a jinta kuma ba a barta ba أخذ الأزيز لمن تخذ da lahu, dinan. haka dai rikon mabuwayi Allah ga duk wani wanda ya riƙi wato inadi a matsayin addini gare shi ma'ana inadi ka san gaskiya ka ƙi amfani da gaskiya ya zama tuwa lam yantafi bai fa'idantu bisam'i wal basar da ji da Allah ya bashi da kuma gani da Allah ya bashi ba na'am الانصاف عدم هذا نصف نصف ربي بذلك في انصف الرجل الرجل كما انصف فلان فلانا واني ايوه واني عدل انصف يوسف انصافا kanan maɗalibu maɗalibuhu bukatunsa sun kasance nashirul menene yawa wata watsa adalci wa zai gaba da wannan sai mara adalci Sun mutumin da manufofinsa ko abubuwan da ke bukata shine a yada adalci tsakanin mutane babu mai adawa da shi sai mutumin banza yawa a nan duka muna dubawa ne a lokacin irin yadda ake cin zarafin falastinawa ɗan su ce tun lokacin da aka kafa majalisar ɗinkin duniya tun lokacin da aka yaƙi abin nan da ma bayan yaƙin abin nan larabawa ko ɗan jagorancin masar da isra'ila a yadda kasar su ga yadda take a majalisar ɗinkin duniya da sauransu amma kuma sai aka take abin da ke rubuce a majalisar ɗinkin duniya ana bin sun rubuce kuma da fara gobe dai falastinawa suna cikin wannan yanayi na zalunci ga abin da ke rubuce a majalisar ɗinkin duniya kuma ba a aiwatar da shi saboda ya saba son zuciyar wasu manyan ƙasashe ko wata babbar ƙasa wannan abin takaici ne na'am eh shi baris din ai shi ne kabar din yawwa domin zaidu mubtada hindu mubtada ne kamar da zaidu da amru duka mubtada illa wannan za a ce masa mubtada farko wannan ce mubtada na biyu sa'an nan baris shine kabar ɗin to saboda haka kabar ɗin yana iya zaman kabar ɗin ne ga dukkan ko dukkan wa'annan yana iya inganta zaman to kabar ga mubtada farko da mubtada na biyu to amma yanzu muna son mu ga wane ne yayi wannan aiki na duka an fahimta idan ka ce zaidun amurin daribuhu huwa ta yanzu mun fahimci cewa zaidu din nan shi ne fa'ili ga wannan barib din ba za mu fahimci haka ba sai ka bayyanar da wannan bamiri idan ka ce zaidun hindun buha huwa ko ka ce buha kawai za mu fahimci dai tun daga wannan bamiri na ha mun san cewa zaidin shi ne wannan dukan to amma dai mutanen basara su ba sa bambantawa da yake shi baris ɗin ba ya ɗauke da ma'anar mubtada baris ba ya ɗauke da ma'anar mubtada a matsayin zaidu ko mubtada na biyu a matsayin hindu ko mubtada na biyu a matsayin amur wannan shine masabar mutanen basara amma mutanen kufa su suka ce a'a idan ko da ba ambaci ba bayyanar da bamiri ba na cikin kabar ba za a mai sauraro ba zai samu lafsi ba to ba za a ce wajibi ba ne a bayanar da bamiri shi yasa su a wurinsu abin nan eh, menene zaidun hindun baribuha kowa din nan ba dole ne a bayanar da shi kana aka cewa zaidun Eh, hindun baribuha huwa ko zaidun hindun baribuha a wurin mutanen kufa amma idan zai kawo latti kamar zaidun amrun baribuhu su mutanen kufa sun ce dole ne ka bayyanar da bamirin da yake cikin barin ɗin ka ce huwa domin a san cewa yanzu zaidu ne wannan bugu shine fa'ilin bugu ba wai amur ba ma'anin darasin kenan Ale babban mushkilar mu shine wannan ajizin baiti da shi mai hulasa ya zo ya duk da shi ya kawo bamire da yawa a ciki wannan gaskiya akwai ta da hankali a ciki shi ya sa abin maluma suka kushe masa eh, suka ce bai amfani da balaga ba duk da yake goni ne kuma da yake littafinsa alkafiya ya kawo abin nan ya yi magana mai kyau ba irin wannan baiti baiti biyu amfani da su wanda kuma ya bayani da dalla ta yadda mai sarara zai fahimta ba tare da matsala ba amma nan kuma ya za dunkule magana cikin baiti ɗaya ya zamanto eh, a zahiri kusan a dagule wurin yake inda ya baitin kawai za ka duba saboda daga ma muka ce ma ɗin nan ana nufin muftada ma'ana huhu ɗin yana koma kan kabar lahu محسلة لهود إنا وهود إنا شكو مانا كوما كم مبتلع لك أبوه أكوي لولا نيري كتاب دا متاني يو تو نعم منني هي إيه، بث الشر ينا يادا وينا ينا يادا ينا يادا شري بثا مع معلات وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بث بمعنى نشر بك او فما طيب، لله نعم من انه ايه صار هو تو كما نخب نخب مثالي اليت نخب اليت مثالي صار هو سكا كيراشي كو سكا قاراشي a asali daga kamar kira ne to ma da ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk